الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال قديرا خلق الخلق سويا وجعل منه رشيدا وغويا يثيب المؤمنين عند الموت ويخذل الكافرين ساعة الفوات يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله إن الله تبارك وتعالى قضى على عباده بأن الأعمال تكون بخواتمها يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم حديث أخرجه الإمام البخاري وكان سلفنا الصالح يشتد خوفهم من سوء الخاتمة حتى قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم ويقولون بماذا يختم لنا فقد أخرج ابن المبارك رحمه الله تعالى في كتاب الزهد إنا كنا إذا رأينا الرجل ختم له بخير رجونا له وإذا ختم له بشر خفنا عليه وفي الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أيها الإخوة في الله هناك أسباب وأفعال تؤدي بصاحبها إلى سوء الخاتمة منها فساد الاعتقاد والتعبد لله بالبدعة وسوء الطوية والموت على ذلك يقول الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ومن الأسباب عباد الله معلقة الناس بالنفاق معاملة الناس بالنفاق وفي الحديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان ثالثا الركون إلى الدنيا وطول الأمل الركون إلى الدنيا وطول الأمل يقول الله تبارك وتعالى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى رابعا الإصرار على الذنوب والمعاصي خامسا العودة إلى المعصية بعد التوبة يقول الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم سادسا تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى لذا يقول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب سابعا الظلم والطغيان قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتجئ الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال فقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ثامنا سوء الظن بالله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين تاسعا التصويف بالتوبة والعمل الصالح التصويف بالتوبة والعمل الصالح قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ برزخا إلى يوم يبعثون فإنا لله وإنا إليه راجعون أيها الإخوة في الله هناك علامات كثيرة لسوء الخاتمة منها الموت على عمل الموت على عمل غير صالح أن يموت الإنسان على عمل غير صالح سبحان الله يعني أن يموت الإنسان على المعصية وأن يموت الإنسان على الفساد وفي الحديث يبعث كل عبد على ما مات عليه هذا حديث أخرجه الإمام مسلم ثانيا شدة سواد الوجه عند الموت هذه علامة من علامات سوء الخاتمة ثالثا ظهور الفزع عند الموت عدم السكينة وظهور الفزع عند الموت علامة من علامات سوء الخاتمة رابعا ظهور الأمور غير المعتادة على الميت بعد الموت خامسا أن يصرف وجه الميت عن القبلة بعد وضعه في القبر سادسا يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة توفي بعض الولاة بقسطنطينية فحفر له فوجد في قبره حية سوداء عظيمة فحفروا له ثانيا فإذا بتلك الحية موجودة أيضا فلم يزالوا يحفرون له حتى حفروا ثلاثين قبرا حفروا ثلاثين قبرا وإذا بتلك الحية تتعرض لهم في القبر كلما دفنوا كلما حفروا قبرا تعرضت لهم فدفنوه معها والعياذ بالله أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم طوبى للمستغفر ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأكملان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذكر دنيا يقول أبو ثبت على الله تبارك وتعالى wanda bai gushe ba kuma ba zai gushe ba shine masani kuma mai iko akan dukkan komai ya halicci dukkan halitta a daidai daga cikin halittu ya sanya wasu suna kan shirya wasu kuma suna kan bata yana yin sakayya wa mumini da ya yi imani da shi a wajen mutuwarsa Don mutumin da yake mumini ne a ranar da ya mutu zai san cewa Allah ya yi masa tsakayya mai kyau kamar yadda kuma Allah yana tabar da kafirai a lokacin da ransu ya zo barin gangan yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da kyakkyawan zance zance na kwarai kalmar la ilaha illallah a iya rayuwarsu har mutuwarsu a duniya da lahirarsu yana kuma batar da azzalumai kuma yana aikata abin da ya ga dama shi Allah ta wa ta'ala ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta da dacewa in ba Allah ba shi shi kadai kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawansa ne kuma manzansa ne wanda ya turo shi da shiriya da addini na gaskiya har zuwa ranar tashi alkiyama ira da amincin Allah su tabbata ga manzon ira da sahabbansa da tabi'ai da iyalai gidansa ga baki daya da wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alƙiyama ya ku ƴan na musulmi bayan Allah masallata Allah madaukakin sarki ya yi hukunci ya hukunta ya tabbatar ga bayinsa cewa ƙarshen rayuwar mutum ita aka fi damuwa ne ƙarshen rayuwa da mai mutum ya cika akan iya samun mutum ya yi ta aikata aikin alheri amma idan bai samu dace da rabu a wajen Allah ba sai karshen su ya nuna shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu bil khawati dukkan ayyuka abinda Allah ya fi damuwa da aiki shine da me aka cika shi yasa wannan hudubar tana magana ne akan neman kyakkyawan cikawa da kuma neman tsari da mummunan cikawa wasu kam suka yi aiki na zahiri a fili a ido a iya tsawon rayuwarsu amma in ba su ci sa'a ba sai sun zo ƙarshen rayuwarsu sai su mummunan cikawa Allah ya ke A jikin ne cikin imam bukhari ya rubuta shi a cikin sahihinsa shi yasa magabatanmu na kwarai sun kasance kullum babban abin da suke jin tsoro mummunan cikawa duk mutum na kwarai to yana koyi da magabatansa na ƙwarai magabatanmu na ƙwarai suna ta addu'a suna roƙon Allah ya raba su da mummunan ƙarshe har sai da aka rinka cewa a rubuce-rubuce da maganganu na malamai dukkan zukatan bayi na ƙwarai suna rataye ne da me suka cika da shi me zuciyar ta cika da shi me mutum zai ƙare da shi har suna cewa bima la yuhtamu lana da mai za a kammala mana ba girin girin ba ta yi mai wallahi kada ka roƙu da yawan sallarka da yawan karatunka da yawan imaninka da yawan ibadanka ka yi ƙoƙari ka roƙi Allah ya tabbatar da kai har ka mutu kana wata aiki don wasu sun yi aikin fiye da kai kuma wallahi ba cika da wannan aiki ba rabo ne shi yasa mu ta roƙon Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa imam abdullahi bin mubarak ya yi magana kamar da a cikin littafin az-zuhud ce mu a da magabata idan muka ga mutum ya yi kyakkyawan cikawa to sai mu yi masa fatan wannan mutumin ya dace rayuwarsa ta yi kyau ya dace zai samu amar Allah kuma idan muka ga mutum ya yi mummunan cikawa khifna alai sai mu ji masa tsoron gamuwa da Allah don ku alamu sun nuna ƙarshen su ba ta kyau ba kar ku manta da hadisin da manzon Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallama za a wayi gari mutum mutum yana musulmi yana mumini da safe amma wallahi kafin yamma ya zama kafin. za a zo wannan lokacin za a wayi gari mutum yana yammaci yana da imani yana musulmi amma wallahi kafin gari ya waye ya zama kafin shi nan a fili muna gani wallahi tallahi ina gaya muku ba ku gina ba shi rantsuwa a yau da yawa daga cikin yaranmu matasa a tsohon musulmi suna ta suna ta a facebook mutum ya zo ya rubuta ya ce ya barnata da musulunci bai da akwai Allah ba da sunan yan humanism ko yan humanist ko yan atheist ko yan wani malam mutum karare ya fito ya ce bai yadda da Allah ba tunda bai yadda da Allah ba don me zai yi sallah suna nan da yawa a nan cikin Kano akwai su da yawa yara malam musulmi suna tarda duk ba mu farga ba mun saiwa ƴaƴanmu manya-manyan wayoyi suna shiga kafofi na daban-daban daban ana juya musu kwakwalensu da tunaninsu wallahi za ku sha mamaki kuma suna da goyon baya ƙungiya ce da su ne zaman kanta kuma turawa suna taimakon suna adana musu ai ba yau muka fara ganin dan musulmi ya riga ba to wannan abun yana nan da yawa kuma galibin su yara ne yan boko da suke karatun boko dan rubuce rubucen da suke da turanci suke yi shi yasa bai yazo aka ga munin abun ba amma ina shaida muku yau fa daga cikin alamomi na mummunan cikawa tana tabbata ƙarara ga wannan al'umma mutum ya wayi gari ubansa musulmi uwarsa musulma tattaɓa kunne da jikoki da komai musulmi amma wallahi ya ridda wani ya ridda ya bar musuluncin ya rubuta bai da wadatu a karan kansa ba sai da ya rubuta ya ce shi daga yau wane wane shi ba musulmi ne bai yadda akwai musulunci ba bai yadda akwai Allah ba bai yadda akwai wani addini ba ba kiristanci ba yahudanci ba musulunci ba budanci ba kaza ba kaza kuma yayan musulmi ne muna tare da su nayi wannan bayani ne dan mu farga akwai bayanai da za su zo daki daki dalla dalla akan wannan amma wallahi kowa ya bincike ɗansa kuma kowa ya san me ɗansa yake mu'amala da shi wayar da ka sai masa ta dubu ɗari kaza za ta riddar da shi ta sa ya bar maka mummunan jari to dama annabi ya faɗa za yi yiwuwa zamani ya zo mutum ya wayi gari yana musulmi amma kafin yammaci ya zama arne ya zama kafiri yana tsayar da addininsa da wani abu na duniya kuma galibin su din za ku ga akwai abin duniya suna samun international support yanzu wani yaro da ya ridda a ƙasar nan da aka zo iyayensa suke tuhumarsa aka kai shi ga hukuma ana bincikansa. wallahi tun daga waje turawa suka turo da wakilci da kuɗaɗe aka ɗaukar masa lauya wanda kai shi ma sai da ya ɗanɗana kuɗarsa kuma da ƙarfe fita ya samu cikakken goyon baya da taimako saboda me saboda ya zagi Allah ya zagi Allah aikin kenan ibadiyya rayuwa ta halal komai halal ne su a wajen su kai ne kuke sallah kuke bata lokaci wannan abu yana faruwa ku bincika ku gani kuma wallahi za ku tabbatar kuma da mazan su da matan su fasadi barna yana rayuwa to da ake gudu mummunan cikawa ya ku yan uwana akwai sababbai da dalilai sababbai da dalilai asbab da af'al ayyuka da mutum yake sa mutum ya je ya yi mummunan cikawa abu na farko daga cikin su mummunar aƙida. rashin aƙidar musulunci ta kwarai wallahi duk abin da mutum zai idan bai samu aƙida gyararriyar aqida lafiyayyar aƙida ingantacciyar aƙida ba wallahi alazim rayuwarsa ba ta da kyau ta musulunci alkitabu sunna rayuwa akan tauhidi da kadaita Allah shi shi kadai ba tare da an haɗa shi da abokin tarayya ba wannan yakan taimaki mutum ya samu kafuwa da tabbatuwa akan daidai daga cikin illolin rayuwa akan bid'a mutum ya zo yana yi wa Allah bauta akan bid'a da bid'a to yana yin mummunan cikawa kamar yadda misalai da yawa sun zo yadda malamai suka yi tafa da Allah musu rahama abu na biyu Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana bayani a cikin alkur'ani daga cikinku akwai waɗanda suke rayuwa suna aiki Allah ya ce da su aksari na a'amala kul hal munabbi'ukum bil aksari na a'amala mu ba ku labari ga waɗanda suka fi kowa hasarar aiki amma wa ya sabuna annahum yusinuna sun'a su suna tsammanin suna aiki ne mai kyau ashe mummunan aiki suke wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura mutum yazo yayi aiki ya wayi gari a kiyama ga tarin aiki Allah sai ya mai da wannan aikin kamar kura yace aikin banza kai to wannan su'u tawiyya mummunan kudiri rashin aƙida, bautawa Allah da ainihin wato bid'a yakan jawo wannan sannan kuma yin wa mutane mu'amala da munafurci munafurci yakan sa mutum ya yi mummunan mutuwa mummunan ƙarshe manzo Allah ya gaya mana alamar munafiki a cikin hadisi sahihi duk wanda ka ga idan haddasa kadab in ya zo zance sai yayi ƙarya to wannan ka ja shi ne ƙarya a cikin zance jama'a ƙarya a cikin mu'amala jama'a ƙarya a cikin kasuwanci jama'a Karya a cikin aiki na gwamnati jama'a karya a cikin abubuwa na rayuwa jama'a alama ce ta munafurci ko mutum ya sanya mummunan cigaba amma yau wannan karyar da ita wasu suke ci da ita suke sha da ita suke tsinka riga da ita suke gina gidaje na alfahari da ita suke kaza da ita suke kaza kariya ta zama halal ga mutane mutum zai saki jiki ya yi ta zabga kariya baya tunanin Allah yana fushi da makarici a gidajenmu a mu'amalanmu da yaranmu ƙananan yara sun iya ƙarya ba ma iya tsawatar da su kuma ba ku sani ba shi yaro yakan tashi ne da abin da aka gina shi da shi a gidansu ƙarya alama ce ta munafurci kuma ƙarya dalili ne da yake sa mutum ya yi mummunan cikawa ya ce wa idza da akhlaf annabi ya ce alamar munafiki shine idan ya yi alƙawari sabawa yake duk mutumin da kaga ba shi da alƙawari ka ji tsoron mu'amala da shi ko ya mallaki fanta a sama kuma duk mutumin da yake so ya zama mutum kamili cikakke dan kwarai. to ya zama yana kudawa da alƙawari idan ya faɗa dattijo ne shi a maganarsa baya magana biyu a gidansa an sani a ofishinsa an sani abokanan mu'amalar sun sani ana cewa alhaji ba wasa magana guda ɗaya shi in yayi gabar yayi gabar in kaga yi yayi kwana to ya yi kuskure amma mutum ya zama wani tantar mutum ya zama yana rikidewa ba ya da alkawari ya ce yanzu kaza amma wallahi sai ya saba maka abin da ya gaya maka ba shi ne ke cikin zuciyarsa ba wannan alama ce ta munafurci kuma takan sa mutum ya mummunan cigawa abu na uku manzo Allah ce wa idza atumina khanna amana duk mutumin da kaga in ka bashi amana yana ci ka ji tsoron ma'amala shi ba mutum ne cikakke ba mutum na shi ne mai kiyaye amana ta zance amana ta lokaci amana ta mu'amala amana ta kaza Ka yi ƙoƙari ka zama ɗan adam cikakke da kula da waɗannan abubuwa guda uku da annabin rahama ya gaya maka zama cikakken mutum mai gaskiya zama cikakken mutum mai kiyaye alkawari zama cikakken mutum mai kiyaye amana sai a ce da kai wannan kai ne mutum cikakke kayi rayuwa mai kyau duk wanda yake da matsala a cikin waɗannan abubuwan guda uku to yi mazai ya tuba yi koma ga Allah ta wata ala abu na uku karkata zuwa ga duniya da dogon buri yakan samu ce mummunan cika ba ba ni na faɗa ba malamai ne suka faɗa karkata a zuwa ga duniya mutum gaba ɗaya rayuwarsa ya liƙa ta duniyan nan ita ce ɗari bisa ɗari kullum baya ganin komai sai duniya ba a masa maganar mutuwa baya tunanin mutuwa baya jin zai kwanta a kabari babban abin da zai tashi hankalinsa a ce masa wani ya mutu ko shi zai mutu ga buri na bala'i mutum ya rinka shimfiɗa uban burin da baya ce a insha Allah ya yi burin da baya tunanin kwana nawa ya saura masa ya yi burin da baya ganin furfuran da suke gemunsa ya yi burin da baya tunanin shekaru nawa ya yi a duniya ya yi burin da baya tunanin mutum nawa irinsa ya binne a kabari ya yi buri da baya tunanin ina babanki ina mamaki ina dan uwansa ina malaminsa ina wane ɗinsa baya wannan tunanin duniya ce kuna a gabansa to irin waɗannan mutane ba su kimtsawa lokacin da za su mutu dan mutuwar tana zuwa musu ne ba su kimtsa ba sai su samu su ulkati Allah ya Allah ya ce bal tu'thiruna al-hayata duniya. dunya bari dai kuna fifita rayuwar duniya ne matsalar ku rayuwar duniya kuke fifitawa wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ta muku alheri kuma ita ce mai wanzuwa wallahi wannan duniya ba ta tabbata dan uwa ka ganin da ka gani wallahi wata ran baka kana so ko baka kaga gidanka da kake gani ka dauka wallahi tallahi sai kai ban kwana da shi sai wasu sun zo sun cinye gadon sa dole za ka mutu lau kanati duniya tadumu li ahliha lakana muhammad ko lakana rasulullahi hayyan wa baqiya da duniya tana wama ga ma'abutanta ai da manzon Allah yana nan har abada a zaune amma tun da kaga annabi baya nan ka juya ka ga manzon Allah baya nan dan gatan Allah ya tafi yana kabari yana kwance wallahi kai ma sai ka tafi so duk abin da zamu yi mu rinka shiri kuma wallahi mun san sai mun bata duk yanda kake jin dadin duniya kake gore mata Allah ya hore maka Allah ya maka Allah ya sauƙaƙa maka Allah ya maka wallahi ka sani cewa akwai wani gida yana nan yana jira ka ba gida la ilaha illallah abu na hudu dogewa akan zunubi da sabon Allah duk mutumin da kaga ya dage kullum yana kan zunubi kullum yana kan sabon Allah to ana jiya masa tsoron mummunan cikawa shi yasa ake so a yawaita tuba wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah ya kuma mu daidan ku abu na biyar komawa kan sabon Allah bayan mutum ya tuba mutum ya tuba sai koma sabo ya tuba ya koma sabo ya tuba ya koma sabo malamai suka ce yawa ya masu irin wannan ɗabi'ar suna mummunan mutuwa sai ya tuba ya koma sabon sai Allah ya kashe shi sa idan ka tuba kar kai tuban dan muzuru kawai ka tuba tuba na gaske falamma zagu azaga Allahu qulubahum wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin Allah ya ce yayin suka kauce Allah ya kautar da zukatansu ka kauce wa Allah sai Allah kautar da zuciyarka ba a cewa bari dan taba sako gobe na dawo da tuba ba a yi kawai ka tuba ka tuba ka dage ka fi karfin zuciyarka abu na shida dogaro da wannan Allah duk wanda ya bayi da aqida yake dogara da wani ba Allah ba to zai mummunan cikawa na'am yayi rayuwa mara kyau wanda ake rataya musu rayuwarsu akan bokaye wai baka samu ba sai wani dan adam ya baka hanya wai baka samu ba sai wani ya tsaya maka masu neman mulki da dogaro da dan adam masu neman arziki da dogaro da dan adam masu neman dawama da dogaro da dan adam waɗanda suke ganin su a karan kansu ba suna rayuwa bane sai da wasu su ne musu to wannan an yi asara an dogara da wani Allah masu nema a wajen wani Allah sun manta da ubangiji wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andadan يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله تموت جميعا وأن الله شديد العذاب ولن نسكي إيمان ألا كثير سنة ننسو هي أدريش باسا ربهم ونم الله أما كافرين ذاك جسنا سن ونم الله سنة ميك لما نوسع ونم الله ثم دي عندس كثير الله تبارك وتعالى أبو نبو نبو زالنجي da girman kai da nuna إنسان mai zalunci mai cutar al'umma a azzalimi macuci ba ya kyakkyawar cikawa mai rayuwar Allah ya isa akwai waɗanda suna shugabantar mutane kullum Allah ya isa ake musu wallahi tallahi annabi ya faɗa duk mutumin da aka yi masa Allah ya Allah yana faɗa A kan sa yana cewa na ji bawa na ya kira ni kuma wallahi la ansurannahu walau ba'da hin wallahi sai na taimake shi kada ka bari a yi maka Allah ya isa cuta zalunci rashin jin kai rashin tausayi ba ka waiwaye kai wai ka sa gaba abinda kake dole shine mutane suna wayo Allah suna kuka ba ka waiwaye kana cutar mutane kana zaluntar mutane ba ka da jin kai ba ka da tausayi ba ka san ya kamata ba to wannan mutum yana mummunan cika kada ya taba tsammanin zai rayu akan shan jinin mutane akan cutar da mutane kuma wai ce wai zai mutuwa mai kyau wala yahsabanna alladhina wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun Allah ce kada ku taba tsammanin Allah ya gafala akan abin da azzalimai suke aikatawa innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhatu fihi al-absar Allah yana musu jinkiri ne ranar da idanuwa za su kafe ranar tashin alkiyama wallahi duk abin da azzalimi yake Allah yana sane da shi kar ku taba tsammani Allah ya kuya ne ko ya rafkana ko bai san me ake ba yana kallon kowa inna rabbaka labil misal zalunci Allah ce abdul mudulmatin annabi ya ce abdul mudulmatin yawmal qiyama duhu ne ranar tashi alkiyama abu na takwas munan mummunan zato ga Allah wanda ya munan dawa Allah zato yana ganin Allah bai masa daidai ba to shi ma baya kikkiawan shiga Allah kiyaye abu na tara in tuba da wuri taswifi tauba in tuba da wuri in yin aikin kwarai ga aikin kwarai kai sai ka ta bayan zan yi ba zan yi daga baya to Allah sai ya hana ka sai dan sai zo ya tsaya maka ya hana ka aikin sai ka mutu ka ƙi ka tuba gashi yanzu ya kamata ku tuba za ka tuba sai ka ce a ah, sai nan gaba sai nan gaba sai a hana ka kai aikin tuban sai kuma ka mutu kana cikin mummunan aikin kaga ana ta rurrufawa ana cewa wal ya billah Allah ya abu na karshe ya koyan uwana waɗannan su ne sababbai sababi da dalilin da yake sa mutum ya yi mummunar mutuwa mummunan karshe Allah ya yi abu na karshe akwai kuma alamomi da ake gane wani da yake kyakkyawan cikawa a hudu ba ta gaba In sha Allah kuma za mu yi magana akwai alamomi da suke nuna kyakkyawan cikawa to waɗanne alamomi ne suke nuna cewa mutum ya yi mummunan cikawa ya mutu ba a daidai ba Allah ya kiyaye mu daga cikinsu malamai suka ce a dunkule duk wanda ya mutu akan wani mummunan aiki mara kyau to wannan bai kyakkyawan cikawa ya mutu yana shan giya ya mutu a cikin mai ya mutu yana zina ya mutu yayi sata ya mutu yayi zalunci ya mutu yana caca ya mutu yana kaza ya mutu yana fada da iyayensa ya mutu yana kaza ya mutu yayi zalunci ya mutu yayi fashi da makami ya mutu yayi kidnapping an je an kashe shi duk wani aiki da ka sani mara kyau sai mutum ya cika da shi to wannan ko karka tsaya karka tsara karkarin lamarin sa kawai yana hannun Allah sai abin da Allah ya dama ci. amma dai a zahiri bai kikkiawar cikawa ba to shi yasa ku yi kokari ku mutu mutuwa mai kyau malamai suka ce duk wanda ya mutu yana sujada ya ki kyawun cikawa duk wanda ya mutu yana azumi ya ki kyawun cikawa duk wanda ya mutu yana sadaka ya ki kyawun cikawa haka kuma duk wanda ya mutu yana tsiya ya yi mummunan cikawa a garin nan kwanan nan sai da aka samu yaro matashi yana zina da yarinya yana kwanci akan ta ya mutu ta mutu ya mutu da hotonsa an san shi an san unguwarsa a garin nan wani ya je ya yi sata an biyo shi aka harbe shi ya faɗi ya mutu ya yi mummunan cikawa su gulhatima manzo Allah yana cewa kowane mutum a cikinku za a tashe shi akan abin da ya mutu akan shi idan mutum ya mutu yana sujjada za a tashe shi yana sujjada idan ya mutu yana barawo za a tashe shi yana rike da abin da isato idan ya mutu yana shan giya za a tashe shi da ƙwaryar gida ko kwalbar giya a hannunsa kullu insan duk wani mutum za a tashi shi akan abin da ya mutu abu na biyu duk wanda kaga ya zo mutuwa fuskarsa ta yi baki kirin sama da bakin da take da shi lokacin da yake raye to wannan ma sai dai a asiri Allah ya rufa mutuwa fuska baki kirin wani zaka ga fari ne amma fuskar za ta yi baki yadda ka san wani konewa ne alama ce ta mummunin cigaba abu na uku firgita da rashin natsuwa lokacin mutuwa duk wanda kaga da ya zo mutuwa yana firgice yana gigice babu alamar nutsuwa kowa ya ganshi yana tsoro akan sha'aninsa to wannan sai dai a ce Allahumma sallim Allahumma sallim na'am mummunar mutuwa alamar mutuwa mummuna ba tana nuna mutum dan wuta bane kai amma tana nuna akwai abin tsoro a sha'aninsa ina fatan kuna fahimta so lallai mu roki Allah kyakkyawan cikawa abu na hudu wasu abubuwa su bayyana ga mamaci wanda ba a saba ganin su a tattare da shi ba lokacin da ya mutu kuma abubuwan su zama masu ban tsoro abubuwan da ba a so abubuwan kama abubuwan ki abubuwan wani ya lagi su bayyana ga mutum lokacin da ya zo mutuwa ba sai na buga misali ba don kada ya auku akan wani dan uwan wani gashi nan ne na baku ka'ida abubuwan da za su bayyana marasa kyau wanda ba a saba gani ba ga mutum ya zo ya mutu tare da su wannan Allah ka kiyaye Allah ka kiyaye Allah ka kiyaye abu na biyar juyar da fuskar mutum daga alƙibla idan ya mutu akan ɗauki mutum a sashi a kabari wani bawan Allah yana bayani ya je ya je bunna wani mutum an shi a kabari ai duk wanda ya mutu fuskar sa tana kallon alƙibla wallahi a take sai ake ga ana juya an murde kan ya an juya kansa yana cin kasa. aka daɗa daga gawar aka juya ta sai ga gawar kamar an dawo mata da rai ta daɗa juyawa aka yi wannan ɗaya biyu uku hudu ana yi ana yi aka ce kai abin ne shi to akwai wanda suke gamuwa da wannan musibar ba wai ba sai an gama binne mutum ba a ana sa shi a kabarin nan kudin da aka kan ya juya a gyara shi sai aka kuma ya daɗa juyawa wani ya zubi da imamul qurtubi ya faɗa abu na ƙarshe wani babban shugaba wani mutum babba daga cikin shugabanni a Constantinople ya rasu aka je aka tona masa kabari shugaban mutane bai faɗi sunan shi ba qurtubi ne yake faɗa ba. da aka zo tona masa kabari malam ana tono sai aka tarar da katan maciji a cikin kabarin baki irin hayyatun azimatun sauda bakin maciji kato sai aka ce a a a to abun ne wannan kabarin aka binne aka dada tonawa Allah da hikima sai ga wannan macijin ya sake dawowa daga cikin ƙasa yake fitowa daga ina yake fitowa wato aka kasa gani aka yi ta tono aka yi ta tono imamu qurtubi yake yake cewa sai da aka tona wannan mutumin kabari 30 kabari 30 kowane kabari aka tona sai an ga wannan bakin maciji kato a ciki yaya za a yi kowa ya ɗora hannu yana kuka ana abin nan a bashi a waje da zai yi bayan mutane wari a sa shi a rami duk inda aka tona sai an tarar da maciji sai aka ce abin da shi tare da ita haka abin aka binne shi tare da wannan macijiya wani iyali bai da ya ubangiji ka tsare muka ba mu kyakkyawar cikawa ka sa aljanna ce muku umar mu allahumma idan islamu wal muslimina wa adin da shirka wal mushrikina wa dambar a'da addin wa yusuf ibalik al muwahidin wa ahmi hawa ta dini ya rabbal alamin muna addu'a wannan ƙasa ta mu najeriya allah ka ba lafiya da zaman lafiya allah ka yaye mana wannan cututtuka allah ka yaye mana wannan bala'i wannan corona ta dabe mu allah ka yaye mana wannan musiba allah ka taƙaita mana marasa lafiya mu allah ka ba lafiya masu lafiya allah ka kare su ya ubangiji ka kare mu a masallatan mu ka kare mu a kasuwanninmu ka kare mu a ofisoshinmu ya ubangiji ka tsare mu da tsarewarka ka ba mu kariya da kariyarka ya Allah duk abin da aka kulla mara kyau akan mu ya ubangiji ka kautar mana Allah ka tsare mu da tsarewarka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum yarhamukumullah